This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Sunana Murtala Faruk Sanyinna. Kuma tare muke da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki inda muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Alhamis 11 ga watan Yuli. A cikin shirin namu na yanzu bayan labaran duniya za ku ji ra'ayoyin masana a Najeriya da ke bayyana cewa da sauran na akaba a fafutukar baiwa kananan hukumomi 'yancin cin gashin kansu bayan hukuncin kotun kolin kasar da ya haramta wa gwamnoni taba su da kuma sauke majalisun kananan hukumomin barkatai in dai ba zaɓen kaso kan an cire shi daga hannun gwamnoni ba ya koma ga hukumar zaɓe ta ƙasa to har yanzu da saurari na akaba To akan wannan ne kuma muke fatan za ku kira can gaba a cikin shirin domin bayyana ra'ayoyinku. Muna nan tafi da shirin yanayi da muhalli, to amma duk kafin waɗannan sai Mahmud Lalo ya fara ba mu labaran duniya tukunna. To jama'a assalamu alaikum. Jami'an Isra'ila sun sanar a yau Alhamis cewa za su tura wakilai zuwa birnin alkahira don ganin an ci gaba da tattaunawar neman tsagaita wuta a Gaza. masu shiga tsakani daga amurka da masar da qatar na ta kokarin ganin an cimma matsayin dakatar da buɗe wuta a yakin na hamas da isra'ila inda ake samun rahotannin cewa bangarorin biyu sun kusa cimma matsaya hamas dai ta amince cewa ba sai isra'ila ta yarda da kawo ƙarshen yakin baki ɗayansa ba wanda hakan wata bukata ce da hamas ɗin ta gabatar tun a farko tattaunawar na wakana ne yayin da isra'ila ke ci gaba da kai hare-hare a yankin na gaza wanda ta ba da umarnin jama'a su fice daga arewacinsa Israel's heavy strikes throughout Gaza in recent days, which have killed dozens of people, could be aimed at increasing pressure on Wakilin kamfanin dillancin labarai na AP ya ce mai yiwa munanan har-haren da Isra'ila take zafafawa a 'yan kwanakin nan waɗanda suka kashe dozin-dozin ɗin mutane. Wata dabara ce ta tursasawa Hamas a tattaunawar neman tsagaita wuta da ake yi. a yau alhamis shugabannin kungiyar tsaro ta neto da na ukraine suka gana a nan birnin washington dc kwana guda bayan da netan ta jaddada goyon bayanta ga kasar a yunkurinta na zama mamba a kawancan taron na neto na yau wanda ake yi a yini na karshe ya hada da tattaunawa da shugabannin australia japan new zealand da korea ta kudu da kuma tarayyar turai inda aka duba batun tsaro da haɗin kai wata takardar matsayar da aka cimma a ƙarshen zaman da aka yi a ranar laraba ta nuna cewa ba gudu ba ja da baya kan batun shigar ƙasar ta ukraine cikin ƙungiyar ta neto shugaban kenya william ruto ya soke ministocinsa baki ɗaya tare da yin alkawarin kafa sabon gwamnati bayan makonni da aka kwashe ana zanga-zanga a kasar kan karin kuɗin haraji da abin da jama'a suka kira gazawa da gwamnatinsa ta yi a wani jawabi da ya yi ta kafa talabijin a yau alhamis shugaba ruto ya ce sallamar bata shafi mataimakinsa ba i will immediately engage in extensive consultations across different sectors Shugaba Ruto kenan yayin jawabin nasa wanda aka wallafa a shafinsa na Facebook yake cewa ba da ɓata lokaci ba zan fara tuntubar masu ruwa da tsaki a fannoni daban-daban ciki hadda na siyasa da sauran 'yan ƙasar Kenya don kafa sabuwar gwamnatin da za ta kunshi kowa da kowa. Ya ƙara da cewa ya ɗauki wannan mataki ne bayan da ya saurari shawarwarin mutane daga ɓangarori daban-daban na ƙasar. kasar ta kenya ta kwashe makonni uku tana fama da masu zanga-zanga waɗanda suka mamaye ginin majalisar dokokin kasar a ranar 25 ga watan yuni bayan da aka sanar da shirin amincewa da wani ƙudurin doka da zai ƙara kudaden haraji sama da mutum talatin ne suka mutu a zanga-zangar wacce ta jirkice ta koma ta kira ga shugaban ya sauka daga mukaminsa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc an jima kaɗan ne shugaban amurka joe biden zai yi wani taron manema labarai wanda fada white house ta kwatanta a matsayin manyan yara wannan taron manema labarai zai ba 'yan jarida damar su yi wa shugaba biden zafafan tambayoyi yayin da yake kokarin kaucewa kiraye-kirayen da wasu 'yan democrat ke yi na janye takararsa saboda damuwa da suka nuna kan yawan shekarunsa duba da yadda ya yi ƙasa a gwiwa yayin muhawarar da suka yi da donald trump It's a chance for the president to show the American public something. Presidents tried to stop the bleeding. Wakilin kamfanin lancin labarai na AP ya ce wannan wata dama ce ga Biden da zai yi amfani da ita wajen nuna wa jama'ar Amurka cewa zai iya yin wa'adi na biyu. Jama'a da dama ciki har da wasu banyan 'yan Democrat na ta dasa alamar tambaya kan lafiyar Biden yayin da yake fuskantar tsangwama daga Trump bayan da ya nuna wasu alamu na dibibi cewa a lokacin muhawarar. wata kotu da ke yaƙi da cin hanci da rashawa a indonesiya ta yanke wa tsohon ministan noma a ƙasar hukuncin ɗaurin shekaru goma a gidan yari bayan da aka same shi da laifin karɓar na goro da kuma amfani da mukaminsa wajen biyan bukatun kansa ta hanyar ba da kwangila masu lura da lamura sun yi nuni da cewa wannan badakala ta ɓata sunan gwamnatin shugaba joko widodo da ke ikirarin yaƙi da cin hanci da rashawa ko a baya an yanke wasu jami'an gwamnatin sa biyar hukuncin zaman gidan kasu bayan da aka same su da laifi da suka shafi cin hanci da rashawa a yau alhamis kotun ta samu tsohon ministan na noma sayarul yasin limpo da laifin aikata ba daidai ba inda ya yi amfani da sa wajen azurta kansa masu shigar da kara sun ce limpo ya karbi cin hancin dala miliyan bakwai inda ya amfani da kudaden wajen tafiye-tafiyen shakatawa da kuma sayan kayayyakin keci raini zarge-zargen da duk ya musanta. Mahmud Lalo kenan aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A cikin shirinmu na rana mun kawo muku rahoto kan hukuncin kotun kolin Najeriya wanda ya haramta wa gwamnonin jihohi taɓa kudaden ƙananan hukumomi. tare kuma da haramta musu sauke majalisun kananan hukumomin barkatai a duk lokacin da suka ga dama akan haka na tattauna da abdullahi mu'azu hassan tsohon shugaban karamar hukumar mulkin sokoto ta arewa a jihar sokoto da ke arewacin najeriya wanda ya bayyana ra'ayin cewa har yanzu da sauran rina a kaba a fafutukar samarwa kananan hukumomi yancin cin gashin kansu to amma na fara da tambayarsa yadda yake kallon wannan hukunci na kotun kolin gaskiya wannan gagaruman nasara ce ga mu najeriya musamman ga abin da ya shafi ci gaba da kuma samar da tsaro domin idan ka duba karamar hukuma kusan ita ce ginshiki na samar da abubuwan more rayuwa ga talakawa wannan halin da gwamnoni suke yi a wancan lokacin da aka fito gaskiya yana daga cikin abin da ya jefa ƙasar nan cikin wa'annan hali a ce shugaban karamar hukuma misali irin inda ake fama da insecurity yanzu baya da kuɗi dubu ɗari biyu da zai iya bayarwa a je a yi wani abu sai da sanin gwamna ko kuma wani wanda gwamna ya sa tsakani wanda ba zaɓen shi akai ba. Wani irin tasiri kake gani ko kuma kana ganin yanzu kasancewar gwamnatin tarayya ita ce ta shigar da wannan ƙara ya nuna kenan ita ce take da sha'awa na ganin cewa ƙaran hukumi sun samu 'yancin cin gashin kansu. Yanzu kenan eh, gwamnatin tarayya za ta rika tura kuɗaɗe ne kai tsaye zuwa ga asusun abin nan me ake kira asusun ƙananan hukumomi ba tare da katsalandan na gwamnoni ba kana ganin hakan zai yiwu? Eh, zai yi ai kaga tun da duk kasan nan in ka duba duk wanda suke kan wata kujera ko wani mukami ai doka ce ta kai shi saboda haka wannan doka dole za ta tsaya amma aikin ta tasirin shi shi ne abin tambaya nan ne aikin yake ma'ana wane ne za a ba kuɗi ya tsaya kai da fata ba zai ba gwamna kuɗin ba gwamna ba zai kira shi ba ya ce ka ciro kuɗin nan ka kawo min ya bar su that is inda matsalan take ai ya ce ba zai ba to da wahala kaga an samu wani ciyaman wanda zai ce shi zai bayarwa saboda ya san in ya ce bai bayarwa gobe gwamnati zai sake karfa karfa a cire shi a sawai. waɗanne hanyoyi kake ganin ya kamata a bi domin wannan abin ya yi tasiri har a kai ga nasarar cewa kananan hukumomi kai kasancewar su ne hukumomin da suka fi kusa da al'umma sun samu 'yancin cin gashin kansu su kuma al'umma sun amfana da ayyuka na kananan hukumomi. to kaga wannan abun gaskiya da kotun koli ta yi ni a iya fahimta ta gaskiya abu ne mai kyau amma gaskiya wani hanzari ba gudu ba har yau in dai ba zaɓen kaso kan an cire shi daga hannun gwamnoni ba ya koma ga misali hukumar zaɓe ta ƙasa to har yanzu da saurare na aka ba domin misali yanzu in ka duba misali gwamnoni mafi yawa na ƙasa ba mutane ba ne waɗanda misali za a ce suna da wata sun sha wata gwagwarmaya ba za ka ga yanzu misali yaran wasu ne kawai kuma za ka ga yaran wasu ne kuma yaran wasu sun ɗauko su don biyan buƙatar su ba wai sun ɗauko su ba ne saboda ganin kila sun cancanci su zauna wannan kujera saboda haka yanzu ita kotun koli ta riga ta yanke wannan hukunci a matsayin tana ganin ta yi maganin wannan matsala amma dama matsalar mu Najeriya ba doka ba ce mutane. Yanzu waɗanne irin hanyoyi kake ganin cewa ya waje ba a bi domin ganin cewa wannan abin ya yi tasiri wajen magance waɗannan matsalolin da kan lissafo? Da yake kaga akwai mutane ba su basira da yawa a ƙasar mu ta Najeriya alhamdulillah da watakila akwai wasu da suke da wani tunani wanda ya wuce nawa amma ni ya fahimta ta ina ganin kamata ya yi wannan zaɓen kacokan lalle hukumar zaɓe ta ƙasa za ta gudanar da shi. Wani iya fahimta ta abu guda da zai na matsala shine a yi maganin eh, gwamna ya yi karfa karfa ya sa wanda yake so saboda gwamna ba zai sa kowa ba in ba so ko ba wanda zai kira shi kaza yi kaza har yanzu kamar yadda gaya ma za a koma a gidan jiya cikin dare na za a kama ɗaukan katon katon ɗin kuɗi ana kai kaiwa gidan gwamna shine mutane su zaɓi mutanen kirki muddin har yau ana ba da taliya a zaɓe ko a je rumfar zaɓe a bada kuɗi to gaskiya ba lokacin da za a samu sauki. sau tari za ka ji su gwamnonin suna ba da hujjar cewa suna kula da kudaden ƙananan hukumomi ne domin magance almubazzaranci da ake ganin kamar ko kuma ake zargin da suke zargin shugabannin ƙananan hukumomi na iya tafkawa wurin tafiyar da waɗannan kudaden. wannan abun ya samo asali daga sa ɗan takarar ciyaman ɗin da an sa ɗan takarar ciyaman mutumin kirki da ya fito gidan kirki kuma da yake da kunya ba zai abin da ba daidai ba Abdullahi Mu'azu Hassan kenan tsohon shugaban ƙaramar hukumar mulkin Sokoto ta Arewa a jihar Sokoto da ke arewacin Najeriya kuma akan wannan batu ne muke fatan za mu buɗe muku layukan mu nan gaba kaɗan a cikin shirin domin bayyana ra'ayoyin to amma kafin mu kai ga wannan bari mu saurari shirin yanayi da muhalli. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da sake kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Yayin da ake ci gaba da fuskantar matsanancin zafi babu kakkautawa a faɗin duniya. A nan Amurka kuwa. alkalaman zafi ya kasance tsakanin 90 da 80 ga 'yan kai shirin yanayi zai dora ne akan tasirin matsanancin zafi ga lafiyar al'umma a ci gaba da bayaninsa dr ahmad sabo wani kwararren likita a birnin jos a jihar plateau nigeria ya yi karin bayani a game da mahimmancin dasa itatuwa kamar yadda masana harkokin yanayi suka jima suna faɗa wanda ke zama kariya daga matsanancin zafi na gudama guguwar iska mai karfi. akwai abin da al'umma ta gaba daya akwai kuma abin da mutane za su yi da ku na al'umma gaba daya mun rage kone-konen itatuwa yadda ake sare itatuwa ake sawa a bakin hanya mudoci suna ta jida ana ke kona su kuma a yi gawayi abin ya nuna kamar ba ma son kamu ne kamar taron aradu da kane kamar mutumin da ke neman mutuwa ne wannan ɗabi'a abin da ta nuna kenan domin akwai ecological fana a ƙasar nan sai dai ba amfani da shi sosai an mai da shi kuɗin kashewa hidiman mahukunta ne a ƙaramin hukuma da jihohi da kuma gwamnatin tarayya amma kwanan gobe an yi kasafin kuɗi budget ana ware wannan kuɗin ba amfani da shi wajen kare muhalli na kula da gandun daji in daji yayi yawa zafin nan yana sauki karfin guguwa yakan yi sauki su bishiyoyi sukan zama kamar birkin iska wato windbreaks da kuma tsaunuka gashi da ke ta eh, tonatonan duwatsu masu daraja solid mineral albarkatun kasa rushe duwatsu ake yi wani wasifa da ta biyo baya kudin da aka samu bare mai gurbin shi ba sannan kuma bishiyoyi da ake yankewa ake ta yin gawayi yara matasa marasa aiki su jeji su yi sati biyu su yanke bishiyan har tushenta ba su ma iya ma ɗan yanke rabin ta ba ko da za ta iya farfaduwa ta ci gaba haka ake ta yi so dazuzzuka in aka wara mutane kai illan nan da yadda uh, hamada zai ta shiga ƙasan mu ya rige mana albarkatun noma ya kawo rashin zaman mutane a ƙauyuka a wawwatse a a cunkushe a cikin gari duk musifa ce wanda za ta zo ta buwai kowa saboda ka a daina yanki dadaji a gari kuma a gidanka ma ka dan shuka bishiya a wani bangaren kuma a ci gaba da hira da dr dahiru hashim shugaban shirin a krisal a jihar kano abokin aiki mahmud kwari ya yi mishi tambaya kamar haka ya zuwa yanzu yaya kano take me matsayin kano game da yadda cika sharɗan akirsal na cin gajiyar aikace-aikacen da ya sa aka fito da wannan tsari na wajen shekara bakwai to alhamdulillah lokacin da muka zo gaskiya zan iya cewa kusan mu ne koma baya a duka jihohi goma sha tara da ake da su an zo an samu tangarɗa musamman na canjin gwamnati a cikin abubuwan da muka yi mun samar da ɗakin bincike a jami'a yusuf mai tamasile na zamani inda za a iya yin duba wannan matsala ta ƙasa ko ta ruwa an ci gaba a duniya yanzu da hatta ruwa in za ka sha ko za ka yi wanka kana bukata a ce an kai shi an yi testin din shi mun samar da ɗakin bincike na sama da naira miliyan ɗari a wannan makarantar. An kammala ita wannan An kammala shi kuma ana amfani da shi a yanzu haka. kasashi da muke da shi na muga cewa shi shirin yayi daraja. Mun ba da tallafi ga manoma da yawa musamman a yankunan falgore gada biyu da 'yan tabarmi don ganin cewa al'umma sun rage ayyuka da suke yi na sare itace ba bisa ƙa'ida ba mun ba da tallafin taki da iri da kuma injinan ban ruwa mun kai intervention na ruwan sha da yawa a ƙauyuka a Kano wasu wajajen ma kamar irin su danya su kyallin bula da suka shafe kimanin shekaru arba'in ba su da ruwa yau wannan shirya ya je ya kai mun yi aikin ruwa a ƙaramar hukumar bebeji mun yi a ƙaramar hukumar doguwa da sumaila mun yi aikin ruwa hatta a birnin kano mun yi a gidan zu mun yi a a irin su asibitin nasarawa inda al'umma suke fama da matsanancin ruwa mm. wannan yana duk batu ne na da suka shafi kai tsaye za ka iya cewa kuɗaɗe kuma tunda shirin akrisel kamar shiri ne wanda ake cewa counterpart funding dole sai ka saka ka ɗauka ya zuwa yanzu waɗannan aikace-aikace nawa gwamnatin jihar kano ta saka ƙarƙashin wannan tsari kuma nawa ta karba daga shi asusun agriculture To uh, abu ɗaya da na tabbatar shi ne zuwan mai jama'a gwamna dukkan wani alkawari da ake da shi ya saka complete kwantafan da ake da ake bukata. Amma to ni ba ɗan account ba ne ba amma su masu alkalman account su ne suke kula da wa'annan sassan. Haka in ka zo magana kuɗi ko 'yan procurement ko aiki wayanda suke aiki na anan nan ne na jagoranci abin na tabbatar cewa abubuwan da ya kamata a ce an aiwatar an aiwatar da su. dr ahmad sabo bai yi sallama da mu ba sai da ya karin bayani a game irin matakan da mutane za su ɗauka a matsayin kan da garki mutane za su iya taimakon kansu a gari ta hanyar yawan shan ruwa ya sa bishan a gidansu air condition ba kowa ne air condition ta na'urar sanya wuri ba kowa ne zai yi ga makamashin lantarki da muke biya ya yi tsada saboda haka eh, akan yi kokari a in za a gina gida a yi manya-manyan windo da karafuna masu kyau na kariya saboda barayi da ka iya shigowa in akwai babban windo ko 'yar karamar fanka ne zai iya taimakawa domin a dinga samun iska mai dan daɗi daga waje kara a cushe ga zafin ɗaki ga ba iska to a dinga dole ne a zamanin za a yi gida a samu cross ventilation ga windon shigowar iska ga windon fita Ah, wato tagan shigan iska da tagan fitan iska shi a samu cross ventilation iska zai dinga ratsawa za a samu sauki to wannan abu duk abubuwa da ya kamata masana a zauna ne a tattauna a gaya mutane abin da su dinga in ana zafi shan ruwa na da muhimmanci ah, ba kamar mutane sai ai ni ba shan ruwa ba sai na eh, ci abinci kamar hanyar rage yiwuwan kamuwa da sankarau akwai batun sanin lokacin da ke zuwa don yakan zagayo ba ya zama annoba bayan kowane kusan shekara hudu ko biyar to akan yi rigakafi gwamnati tana da wannan jadawalin tana da wannan tsarin sai dai kuma 'yan siyasa in sun kau da su a wurin sai ga lokacin da ake sa ran ake zaton sankaro kan jiyo sai ga an kasa yin rigakafin rigakafi ɗaya na na biyu in zafi yawa akan kwana a tsakar gida za a iya toshe ramukan rariyan da bera ka iya shigowa za a iya sa maganin sauro ko da na hayakin nan ne a waje saboda a samu a yi bacci ya rage zafin domin aka cinkushe a daki musamman ɗakunan da mutane da yawa suke kwana kuma kowa yana numfashi yana ba kowa to nan ne wannan kwayar cutar da ake kiranta Neisseria meningitis ita ce take zama a makogoro in an je numfashi ta fita daga jikin wannan ta shiga wannan su ne wannan ko kwayar cutar ta samu dama ta ratsa ta je kan kwakwalwa ta sa ciwon sankarau dan sankarau kamar marurun rigan da ta rufe kwakwalwa ne a washi sake ake cerebrospinal meningitis a ne na annoba da yake zagayowa kuma akwai rigakafin shi mai sauraro duka-duka abinda lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon sai a tara da mu zuwa makon gobe idan mai ko idan allah mai ko idan allah mai kowa mai komai ya bamu iko za mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu a madadin dr ahmad sabu da dr dahiru hashim da dokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman ma ilyasu kasimu da mahmud ibrahim kwari sai kuma julie leathers gresham da ta daidaita mana sauti ni aisha ma'azu nake cewa mutara a shiri na gaba. To da wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma kamar yadda muka faɗa lokaci yayi da zamu ba ku damar kiran waya domin bayyana ra'ayi kamar yadda muka faɗa a farkon shirin muna son jin ra'ayinku ne kan hukuncin kotun kolin najeriya wanda ya shafi 'yancin cin gashin kan kananan hukumomi lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili amma fa kada a manta a so ma saka alamar tarawa da ɗaya kafin a saka lambar sifili wato lambar ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili idan za a iya tunawa kotun kolin najeriya ta yanke hukunci inda ta haramta wa gwamnoni taɓa kudaden kananan hukumomi haka kuma ta kotun ta hana gwamnonin wato soke majalisun ƙananan hukumomi barkatai a duk lokacin da suka ga dama wannan dai shine maudu'in inda muke fatan za ku kira mu kuma muna da wani akan layi na'am daga jihar neja wake magana a jihar neja To mai magana Alhaji Yahya Muhammad mai kinda mai kujeru karamar hukumar Rafi a jihar Niger. Na'am, sai a bayyana ra'ayi. To, wannan hukunci da kotun koli ta yi yayi daidai domin mafi yawa gaskiya talakawa a ƙarƙashin ƙananan hukunci. ta sauye haƙƙi. Sai da in wata ya ƙare da an turo ma siya abin da zai biya albashi shi kenan sai da ƙananan hukumomi ma ofis sun ba kowa sai lokacin da aka ce wata ya kare za albashi sannan za a ga ciyaman da kansiloli sun zo da an riga an gama kuma biyan albashi kowa ya watsa saboda ba kome ba aiki saboda duk su a kan din an rike kuɗi babu abin da suke gudanarwa hatta cewa man in zai gudanar da aikin dubu ɗari biyar zuwa miliyan ɗaya sai ya nemi izinin gwamna. to madalla to madalla to muna godiya na naija bari mu je bauchi akwai mutane da dama kan layi na bauchi wa ke magana. Salamu alaikum daga Nijar ne. O oh, daga Nijar to ke magana daga Nijar. Umma Malam Ali na daga dogon dutse. Na'am to ka ji maudu'in inda muke tattaunawa wani irin tasiri kake ganin zai yi ga demokradiyyar Najeriya? Eh, Umma Malam Ali na shugaban kulab zaɓi ka dogon dutse. To muna jin ka. Da ji maudu'i bisa ga wajen harkar ma'aikata kamar masu ƙaramin aiki ko? a ina ganin a eh, a eh? ina ganin ba wannan ba shine maudu'in mu ba muna godiya kwarai da ka sami sukuni sai dai ka ci gaba da saurare bari mu je Katsina wake kan layi daga Katsina na Katsina kana jin mu eh, daga Kaduna oh Kaduna to wake kan layi a Kaduna Alhaji Musa Garo nake magana. To madalla Alhaji Musa menene ra'ayinka akan maudu'in da muke magana akai? To alhamdulillah malam Faruku gaskiya al'amari idan muka ɗauki bambai abin da ke dangane da karamar hukuma gaskiya cin gashin kansu na da matukar muhimmanci. Saboda idan muka ɗauka kaga idan aka ce har ƙananan hukuma tana da gashin kanta babu ba ruwanta da wannan treasury account da gwamnatin gwamnoni suke haɗawa. to kaga za a samu ci gaba kuma yanzu ka ga ƙananan ayyuka kamar abin da danganci fata ya danganci irin abubuwan da ya kamata a yi mutane dan hanyoyi ƙanana dan gyara makarantu duk ka karamin kowa za ta iya amma a yanzu gwamnati ba ta iya yin wannan saboda haka yawwa to kaga duk irin wayannan abubuwan za a ga abubuwa ne da za a samu ci gaba kuma idan aka ce zaben ƙananan hukumomin ma a ce ka to a ce an ɗauke shi an koma america federal government to idan aka yi haka ina ganin za a samu ci gaba amma abubuwa ne wanda suke gaskiya al'amari akwai matsaloli da wanda yake ina maka fata alkhairi alhaji musa garo da fatan za a tashi lafiya na gode. to madalla muna godiya wake kallayi daga plateau. Eh, Bala Kwamanda ne daga cikin jihar daga bukur jihar Plateau. Na'am, to bayyana ra'ayi mana. to Allah ya saka da alkhairi watan gaskiya ayya maganan kananan hukumomin nan gabaki daya abin da ya dace kenan tun da dadewa ya zamance cewa an sake ma kananan hukumomin nan maransu saboda talakawan da suke karkashin su su suke fuskantar waɗansu ƙalubale, wanda yanzu in aka sake musu maransu aka ce komai nasu da a turo musu kai tsaye to in Allah yarda talakawa da su yi wala saboda ayyukan da za a gabatar ma talaka to insha Allah da bi talaka zai gani a ƙasa kuma muna fatan alkhairi ubangiji Allah ya sa a dace Allah ya tabbatar mana da alkhairi daga bala komanda cikin garin bukur jihar Plateau a tashi lafiya biyu to madalla to muna godiya bari mu je jihar Taraba wake kan layi a Taraba Malam Shatima ne daga karamar hukumar garin Dogo. Na'am to ba a bayyana ra'ayi. eh gaskiya muna goyon bayan wannan hukuncin kotun ne sakamakon zai ba wa kananan hukumomi yancin kansu kuma za a samu gaba sosai a kananan hukumomi dama wayan abubuwan gaba da suna faruwa ne sakamakon yadda gwamnoni suka yi kankan kan akan harkokin kananan hukumomi muna goyon baya sosai kuma a tashi lafiya to madalla shatima muna godiya bari mu nufi babban birnin tarayya abuja da ba muke kan layi Assalamu alaikum murya Amurka mai magana Usman dan Fulani anguwar rana Abuja tarayyar Najeriya. Na'am. To masha Allah kuna tare da Usman dan Fulani anguwar rana daga nan babban eh, mun ji Na'am mun ji a ci gaba bayyana ra'ayi. Alhamdulillah a gurgurje ra'ayi na a wannan hukuncin da an kayan kaya yi daidai kuma a kagari da aka yi haka za a tabbatar da yi ma ƙananan hukumomi adalci da yadda al'amuran su ke tafiya yadda ke samun biyan bukata. To Madalla Dangi muna godiya. Amurka a tashi lafiya da kuma anguwar rana babban birnin tarayya Abuja a tashi lafiya. To muna godiya bari mu koma jihar Taraba wake kan layi a Taraba. Alhaji Wata Wakali a karamar hukumar Ibiza Taraba. Na'am sai a bayyana mana ra'ayi. alhamdulillah abin da muke juma muka juma muna so mu ji shi mun yi mun gode mun kuma gode wannan abun lalle an ɗauki matakin da za a taimaki talaka kira da muke da camomi kananan hukumomi su ɗauki matakin cewa yanzu fa ido muna kansu idan da muna kallon kama na tauye su da su kuma yanzu samu dama yanzu suna tauye mu saboda haka wannan dama ne wanda ya samu talaka zai huta a yi masa aikin da ya kamata a yi a siyasance da fatan kuma Allah nuna mararin da su ma sarakuna na su ta gwamnoni su dawo suna cin yancin kansu. To amin sun amin amin muna godiya kuma wannan ne kiran mu na karshe a cikin wannan lokaci. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice. To jami'an Isra'ila sun sanar a yau Alhamis cewa za su tura wakilai zuwa birnin alkahira don ganin an ci gaba da tattaunawar neman tsagaita wuta a Gaza. Masu shiga tsakani daga Amurka da Masar da Qatar na ta kokarin ganin an cimma matsayin dakatar da buɗe wuta a yankin wato a yakin na Hamas da Isra'ila inda ake samun rahotannin cewa bangarorin biyu sun kusa cimma matsaya. hamas dai ta amince cewa ba sai isra'ila ta yadda da kawo ƙarshen yaƙi baki ɗinsa ba wanda hakan wata buƙata ce da hamas ɗin ta gabatar tun a farko tattaunawar na wakana ne yayin da isra'ila ke ci gaba da kai har-har a yankin na gaza wanda ta ba da umarnin jama'a su fice daga sa a yau alhamis shugabannin kungiyar tsaro ta neto da na ukraine suka gana a nan birnin washington dc kwana guda bayan da neto ta jaddada goyon bayanta ga kasar a yankurinta na zama mamba a kawancen taron na neto na yau wanda ake yi a yini na ƙarshe ya hada da tattaunawa da shugabannin australia japan new zealand da kore ta kudu to masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za a ji mu ɗauki da wasu sababbin shirye-shirye kafin mu yi sallama muna miƙa saƙon ta'aziyya ga al'ummar garin jos na jihar plateau najeriya bisa rasuwar babban limamin masallacin jos sheikh muhammad lawal adam abubakar wanda Allah ya yi wa cikawa a yau Alhamis din nan da fatan Allah ya ji kansa da gafara ko kuma ya kyautata namu karshen. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma Julie Ladas Gresham da ta wato ta kula da sauti kuma ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu Chang Shongang. Ni Murtala Faruk Sanyin na ke fatan mu kasance lafiya. Assalamu alaikum.